nagari na kowa. Cikin shirin asusun tallafa waɗanda hare-haren Boko Haram ta raba da muhallinsu zai taimaki yara da suka isa shekaru zuwa makaranta su dubu ashirin a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Gwamnatin jihar Kaduna kuma za ta ɗauki malaman kimiyya dubu biyu. A jihar Kebbi kamar sauran jihohi an yi bikin ranar malamai. sannan mu duba matsalar ƙyale yara su je aji na gaba alhali suna da matsala. Masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A ci gaba da kawo muku rahotanni kan bukukuwan ranar malamai muna tafe da rahotanni biyu. Amma da farko bari mu nufi arewa maso gabashin Najeriya inda kamar yadda wata ba za ka sani ba harkar ilmi yana daga cikin sassa da tashe-tashen hankulan da ƙungiyar 'yan bindigar nan da aka fi sani da Boko Haram ta kassara. Saboda haka ne ma asusun nan da yake tallafa waɗanda wannan rikici ya galabaitar ƙarƙashin babban darakta Dr. Sande Ogbonye Ocheche. ocece Zai tallafa yara da suka kai shekarun shiga makaranta su dubu ashirin a arewa maso gabashin Najeriya da ma waɗanda suke zaman gudun hijira a jihar Edo. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Lawal Sani ko na aiko mana. Asusun tallafawa waɗanda ta'addanci ya ritsa da su na Najeriya ta sanar da aniyarta na tallafawa ilmantar da yara dubu ishirin a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Shugaban asusun Dr. Sunday Ochoche ne ya sanar da haka. We are right now in the process of delivering education support to 20,000 school Mun kammala shirin tallafawa yara dubu ishirin a jihohin Borno, Adamawa da Yobe. dubu goma a Borno, dubu bakwai a Adamawa, kana dubu uku a jihar Yobe. And uh, we have already identified da 20,000. Tuni mun gano yara dubu ishirin ɗin da ke bukatar tallafin da kuma makarantun da suke kuma a waɗannan makarantu za mu samar da dukkan abubuwa da yaran ke bukata. Littattafai da suke bukata, suturar su ta zuwa makaranta, takalma da kuma horarwa da za mu bayar ga malamansu don ƙara ilmi a fannin sake daidaita yanayin tunanin yaran da irin abubuwa da suka gani. Sa'annan, mu dan kuma ƙara musu alawus don ƙarin aikin nan na kula da daidaita tunanin yaran. There is Akwai kuma rukunin 'yan gudun hijira daga gabas maso arewacin Najeriya wadda su daga garin Goza suke, wa'adda a yanzu suke uh, bine. Al'amari da ya ja hankalin 'yan Najeriya da dama. Mun ziyarci wannan sansani, wa mun gano bukatar su ta fannin ilmi. Yaran na samun koyarwa, amma akwai karancin kayan aiki. A wannan sansani uh, akwai yara dubu ɗaya da da ɗari biyu casa'in. Nan ma za mu samar da dukkan takardu da suke bukata, dukkan kayan koyarwa, suturar su ta zuwa makaranta, takalma da dukkan ababen tanadin ilimi. Za mu kuma inganta albashin malaman. A yanzu abubuwa kenan da muke waɗanda wannan rikici ya shafa ta fannin ilimi. Ita dai wannan asusu an kafa ta ne da niyyar taro agaji don tallafawa duk wasu wadda rikici da jibanci ta'addanci ya ritsa da su. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, inda a shirye-shiryen mu da suka gabata muka bayyana muku cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ayyana dokar ta ɓaci ta fuskar ilimi, kuma a ranar bikin karrama malaman makarantu da aka yi cikin wannan wata, Gwamnatin jihar ta sake nanata ta na ɗaukar malaman darussan kimiyya su dubu biyu. Gwamnan jihar Malam Nasiru El Rufa'i ne ya sake jaddada wannan kuduri a jawabi dai a bikin ranar malaman wadda hadiminsa ta fuskar siyasa Malam Uba sani ya wakilce shi. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya aiko mana da wannan rahoto. Malamai kuma dole mu ba su muhimmancin da ya kamata. Domin wanda ya fi kowa amfani a hajjiman ilimi shine yaron da za a karanta. To na biyu kuma shine malaminsa. saboda na ji daɗin wannan rana ta malamai kuma an Allah ya da a watan Disamba na wannan shekaran za mu zaɓi malaman da suka nuna fice suka nuna kwazo da hazaƙa nuna su a duniya mai girma gwamna shi ma ya karrama su daga nan kuma sai mu dawo mu ci gaba da yin karramawa a irin wannan rana na ranar malamai abubuwan da za a yi wa malamai suna da yawa amma ba abubuwan da za mu fara faɗansu yanzu ba tunda sai mun zauna mun tantance su amma maganar ɗaukar ƙarin malamai wannan tabbas an samu sa hannun amincewa majalisar tattalin jihar kaduna a ɗauki malaman kimiyya guda dubu biyu

wannan na kunshi cikin kundin hukumar iraye ilimi da kimiyya da al'adu na unesco da kuma kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa shi ko shugaban kungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar kaduna malam audu amba jijina ma malamai yayi na sauke nauyin da ya rataya a wuyansu sannan ya ƙara kira da su goyi bayan gwamnati mai ci. Cike muke da farin ciki da kuma murna wannan maganganun da su da shi wani commissioner da kuma eh, wanda ya wakilce shi mai girma gwamnan jihar Kaduna. Maganganun da suke na na na kwarin gwiwa ne na nuna hazaka na nuna tabbatar cewa gwamnati tana son ta dawo da martaban ilimi daga firamare school har zuwa secondary school. Kun ji jawabansu mu kuma a matsayinmu na malamai za mu tabbatar mun yi abin da ya cancanta mu goyo bayan gwamnatin nan a tabbatar an ciya ma buri abin da ake so a ciya ma buri gaskiya magana na shine ne malamai su kara ah, kwazo akan aikin su tabbatar suna aikin su yadda ya kamata so da gwamnatin na duk komin kudi da suka sa a cikin wannan farkon ilimi kagin ba za su ce ai da sun sani da ba su sa ba kowa ya tabbatar ya abin da ya kamata ya yi da gwamnati ta yi barin ciki na ma tsara abin da ya kamata su kara mana bikin ya samu alertar maluma da dama daga sassa daban-daban na jihar kaduna iliya kure muryar amurka daga kaduna nigeria. A jihar Kebbi ma kamar sauran sassan Najeriya an gudanar da wannan biki ta ranar malamai, kamar yadda wakiliyar sashen Hausa a yankin Maryam Ato Muhammad ta aiko mana. Shugaban kungiyar shugabannin makarantun sakandare watan Ankovs, rashin jihar Kebbi Alhaji Aliyu Mustapha Gwandu ya bayyana kalubalen da ke fuskantar malamai tare da faɗin hanyoyin da gwamnati ya kamata ta bi domin magance su saboda haɓaka ilimi a jihar Kebbin Najeriya. Shugaban ya yi wannan kalamin ne a ranar bikin ranar malamai ta duniya wanda aka gudanar a kwanakin baya. Hakikanin gaskiya jihar Kebbi ma ba a bar mu baya ba. Malamai da sauran shugabannin sashen ilimi sun fito an zagaya mun yi rali mu nuna ma gwamnati mu ma ma'aikata muke kamar kowa. sannan kuma muhimmancin wannan rana shine don a samu reorientation na cewa mallami wani abu ne idan babu mallami babu buhari idan babu mallami babu obama so wannan rana tana da muhimmanci gare mu tana nuna sanin ya kamata abinda mallamai uwayenmu da kakanninmu suka yi don su gina mu yau ranka ya daɗe waɗanne irin matsaloli ne ka ga malamai ke fuskanta a wannan jiha to abubuwa suna da yawa hakikanin gaskiya ɗaya daga cikin matsalolin da muka fuskanta shine rashin kulawa wadda an ka iske ta aikin mallanta gwamnati akwai bukatar gwamnati ta kula da ɗaukaka ko promotion na mallamai akwai bukatar gwamnati ta yi tsari na albashi na mallamai na musamman don su a builders of the nation idan mun karsa mallamai komi ne a yi kwalafsin so akwai bukatar gwamnati ta ba da muhimmanci ga harkar karantarwa tare da taken abin kula da hakkokin malamai a koda yaushe yi musu promotion na cigaba sannan kuma a zanka kula da bada kusa-kusai eh, in service courses wanda ake gida eh, ko juwarin vocational courses muke ce musu dori cikin hutu ana kiran malamai sampling kowane zone ana ɗauko ana haɗa su ana ba su training na na hanyoyi sababbin hanyoyi na karantarwa. Kazalika na samu zanta da shugaban kungiyar malamai ta ƙasa rashin jihar Kebbi Alhaji Kakale Bunza inda yaba ma gwamnatin jihar Kebbi akan kokarin da take yi wa malamai da sauran ma'aikata kamar haka. Abin da muke bukata gwamnati ta mana. Dama bukatocinmu bai wuce kuɗin hutu ba, don dama muna an san kuɗin hutu ga shekara sau biyu. Waɗansu ɓari daga cikin su an sa watan shidda sannan wasu kuma su ansa watan goma sha biyu to na watan shidda nan shi an ka samu dan tangarda ya dan wuce ainihin watan da ake ba su a watan watan shidda har ya kai ga watan takwas to wannan shine dan damar da mu kaɗan hawa suna ganin bari a yajin aiki da sauransu wanda na nuna musu da cewa abin da gwamnati ke iya basuwa wanda bai zan dole ba ba a zuwa yajin aiki a kan shi kuma alhamdulillahi gashi an biya waɗannan kowa ya samu kuɗin shi na hutu kuma abin da ya shafi albashi ba mu da bashi na ko kwabo ga gwamnati kowane wata an biya malaman makarantun ina kira ga yan uwana malamai cewa kowane da kofa ya ga cewa ya kama aikin daraja kuma a inda yake karantar wanda yake yi shi tsakanin da Allah sannan kamar da muka yi bayani duk wanda ya san bai da takarda mai daraja ta biyu da yanzu nan ya yi kokarin da ya san inda dare ya bai ma'ana ya yi kokari ya samu registration a yi mishi domin a ya kammala karatun shi saboda in babu wannan karatun ko an so a karantar da yara yadda ya kamata ba za a yi ba don haka muna kira ga dukkan mu birni da ƙauye firamare da sakandare su tabbatar da cewa sun da kufa wajen ganin sun ba da nasu gudunmuwa karantarsuwa yadda ya kamata Daga nan kuma na samu zantawa da wasu malamai da farko na soma da malama Patricia James. Muna roƙon gwamnati fannin albashi su taimaka mana abu ya zama round figure. saboda wani zai fara teaching ɗin a ce ga dan abin da aka ba shi ga wannan most of the teachers waɗanda they are qualified to teach suna gudu suna koma harkan federal government work, workers so in za a iya taimaka wanda ke da nce din let influence foundation mu samu mu koya ma yara da kyau shi kuwa malam ahmadi kan giwa ga abin da yake cewa malami kamar yadda muka sani ko kamar yadda muka iya bayani a kai shine wanda zai iya ko zai yi kokari ya cusa wani abu na tarbiyya ko na karatu cikin kwakwalwar yaro wanda ya taso wanda bai san wannan abun ba idan al'umma za su yi mana adalci kusan malamai sun hita rawa ga harakoki na gyaran rayuwa na yara bisa ga uwayensu duk wanda zai iya cusa tarbiyya ko wani abu a cikin kan yaro wanda wannan abun babu shi cikin kan wannan yaron ana kiran wannan malami shawara ta zuwa ga gwamnati a yi la'akari da cewa malamai fa su ne magina ƙasa wato nation builders kuma ya kamata wannan bangare na aiki a ba shi muhimmancin da aka ba sauran bangarorruka saboda waɗanda ke cikin wannan aikin su riƙe wannan aikin da muhimmanci saboda rikon ya kashin da gwamnati ke wa wannan aikin shi yasa kike ganin duk wanda ya taso akwai mutane da yawa waɗanda makarantun ne ko hukumomin ilimi ke ba sponsorship su tai su karo karatu ko NCE ne ko su je su yi digiri amma su dawo da sun cankai wani aiki can sai su ga cewa wannan aikin ba aiki ba ne uwaye ma in sun zo ma aiki sai a dan samun ma yaron nan dai ko da karantarsuwa ne kenan karantarsuwa ba aiki ba ne haka kuma malamai mu mai da hankalinmu kamar yadda malaman da sun kai koyar da mu suka rike wannan aiki a matsayin aiki Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. A zamanin da muke karatu ba sabon abu bane ka ji wani daga cikin ku namiji ko mace zai nanata ko za ta nanata ajin da kuka kammala saboda rashin ƙwazo. Amma yau kusan masana sun ce hakan ya zama tarihi, wanda a ganin su ba alheri bane ga su ɗaliban da kuma tafarkin ilmi baki ɗaya. Shugaban kwalejin ilmi ta tarayya da ke Katsina Farfesa Mamman Abdu Wasagu ya yi tsokaci kan haka a hira da suka yi da zaharaddin sani huntuwa. Wannan lamari ne wanda ke ɗaure masana kai domin abu ne wanda ba taimakon yaro ake ba idan an kaga cewa yaro cijarwa yadda ya kamata ya wuce gaba kamar shawara ake ba shi a ce tuwa ne ka tsaya ka dan ƙara gyarawa domin ka ci gaba domin masana sun nuna cewa fa dukan mu ba daidai muke ba ba haife mu daidai ba wani ya fi wani ƙwazon ganewa wani cikin minti biyar ya gane abin da akwai wani kuma zai ɗauki awa ko ma kwana kafin ya gane saboda haka idan an yi jarabawa wanda ke da saurin ganewa zai yi saurin ganewa kuma zai jarabawa da sauri wanda kuma yake tafiya a hankali kafin ya fahimta to ire irin su ne ake cewa to ya kamata su sake maimaitawa to sai aka waye gari ya kasance uwaye ke bata harkar yanzu za ka ga uwaye su ma ke zuwa wasu su ba malamai kuɗi domin wai yaran su ci gaba musamman uwayen ɗiya mata da ganin cewa wai suna sauri su gama da sauri domin su yi musu aure to sai ka isko cewa an yi ɓanna biyu an tura yaron bai gane komi ba ya dawo gida ya zauna an zo an yi tasashi yana ɗaukar private GCE a ita shekaru da shekaru kafin ya gane to ba zai ci ba saboda ai gida ba karatu yake ba ba mai koya mishi to amma haka inda an bashi makaranta repeating nan da aka ce yayi ya sake maimaita aji to in Allah ya so za ka ga cewa ya karu professor ba ganin a ce mutum ya maimaita aji kamar ana mai da shi bayani da waɗancan sauran azuzuwan ba daidai tsarin shi bane ba to ai ba komawa baya bane domin ai shi ilimi kamar yadda shahararren masanin kwakwalwar nan da ake ce mu PhD ya faɗa yace duk tafi biyan kowa muna bin hanya guda ce muke bi wato kamar steps ne duka kowa sai ka bi step din nan to yace amma wani step na in ya haushi da gudu zai haushi ya wuce wani kuma a hankali a hankali zai bi shi to zaka iska cewa ko da yaran za a bar shi ya sake repeat ne shi wanda ba tsaran shi ba su din ma ka ga akwai wanda suka fi shi saurin fahimta to babu laifi idan hausawa suka ce duka mu wada bai hana ka tashi da tsawon ka idan aka koyar musu da abin da da yaran da yawa kenan malami ya koyar kanana sun gane manya ba su gane ba sai su ji kunyar tambayan yaran nan masana sun nuna cewa dalibi in ya nemi taimako daga dan uwan shi dalibi ya fi saurin ganewa bisa ga malami ya koya mishi saboda idan aka ebe kunya za a koyi karatu karatu baya da tsufa kuma baya da girma shi kuwa data mai gar abdu wanda shine shugaban kwalejin ilimi ta isa kai ta dake dutsen ma ya nuna cewa barin yaro a baya wajen maimaita aji yana ragewa yaran kwarin gwiwa wajen harkokin karatunsu masana da sun lura cewa dauke yaro ko a sa a dawo da shi baya a yaba yan ajin su wanda suka fara tare ba kasafai yake taimaka taimakawa ba saboda ka yaron zai zama kamar demoralized eh, psychological wato zai zama yana da damuwa yawa an dakushe shi damuwan nan za ta hana shi ya walwala da yan uwan shi na sabon ajin da aka dawo da shi musamman yana ganin cewa shi da yana gaban su kuma yanzu an dawo da shi ba so wannan yana affecting din su yana sa su zama cewa ah, ba za su zauna su koya kamar yadda ya kamata ba a kasashe da dama eh, abin da akan yi shine waɗanda aka samu ba su da eh, suna da jinkirin fahimta yawa to akan arrangin a ba special coaching af kuma a rika baka kulawa ta musamman dan ga cewa abubuwan da ka rasa na wannan da suka sa baka yi eh, abin nan an baka kulawa daga malamai dan ya zama kana tafiya tare da sauran ɗalibai kamar yadda ya kamata amma gaskiya eh, repeating ko a mai da yaro baya din nan a shi a ce sai ya ci to ba kasafai yake samar da abin da ake bukata din ba eh, abin da dai ba a yi shine din in an ga yara din ba su ci ba maimakon kuma a wari a rika ba su kulawa ta musamman to ba a yi sai dai kawai a ce to ku ta hidin ne karshe kuma in sun je sun jaraba ba su ci ba kana a zo a ta cewa an baɗi jaraba an baɗi jaraba dakta wace fasara za ka yi ma irin mutanen da suke kallon kamar gazawa ce ta makarantu ko ko cunkoso na cewa kowa ya wuce akwai cunkoso a azuzuwa da yawa in ka je ba sai wannan ba sai an yi gaddama akan shi ba gaskiya ne ajin da ya kamata zai dauki mutum arba'in za zaka tada kila mutum sittin ko saba'in. amma ba wannan ba ne da za su fahimta sosai ko su nazarci al'amura za su tadda duk yaron da aka yo da shi shi wannan ba ba kasafai yake koyo har ya zama cewa wannan skill eh, din da aka yi mashi ta fa'idantu a wurin shi ba saboda ganin cewa su an tsere musu ko wani abu sai su shiga wani harkokin wanda ba shi kenan ba a bangaren gwamnati wanda suke da alhakin kula da makarantun babban sakatare a ma'aikatar ta ilimi a jihar Katsina Alhaji Sagir Ibrahim ya musanta rahotannin da suke cewa a makarantun gwamnati ba a maimaita aji gaskiya ba haka bane muna ana ana repeating yaran mu suna maimaita karatu yawanci kaman kaga sakandare wanda ya je aji da to shi ba kan sa shi ya maimaita ba saboda akan je makare wasu sukan je makare so wannan shekara ita ba kan yi repeating ba amma yaro wanda ya yake aji biyu za shi aji uku a ne shi repeating haka kuma idan aka zo aka abin nan aji uku dama ita akan yi jarabawa da za a shiga aji hudu so shi ma za ka ga akan wasu ma sukan maimaita jarabawa su haka kuma idan ka tafi daga aji hudu shi ma an ka shiga SS1 shi ma wannan shekara mukan dan bata cewa ba za a yi ba aji biyar za shi aji shida ana repeating dan dan yi sanyi kan abun wanda kuma cikin ikon Allah insha Allah yanzu duk waɗansu yanzu haka yau da an yi mitin na yadda za mu tafiyar da ɗaboyin karatun mu ga cewa mun kula mun maida yadda muke samun yaran mu suna haɗuwa jarabawa mu tabbatar da cewa ana cin jarabawa nan saboda ire-iren waɗannan abubuwa ne da ba a kulawa da su na yaro ya kamata a ce a ripitin nashi ko a zaga kamar da ce muna dan samun irin wannan cases na wasu wanda za a je iyaye su je su ce da Allah a taimaka masu especially mata yara girma suke yi za su yi aure zaradin Musa na Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Masu abin da ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaube da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Juli, Lazar Gresham wacce ta daidaita sautin shirin a nan nisa Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.